هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون sai a ce da su yau ranar hukunci ce a tsakanin bayi wadda kuka kasance kuna inkarinta da karyatawa da ita a duniya